Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan shine karo na biyar na bayani akan tsangaya a wannan bangare za mu ba da shawarwari ga gwamnati na yadda za a inganta tsangaya a magance bara kuma a yi kokari a ga an sabunta ta ta yadda za ta tafi da zamani shawara ta farko shine yana da kyau gwamnati ta yi itirafi da makarantun tsangaya su ma makarantu ne masu ba da gudunmawa wajen ci gaban ilimi wajen yada ilimi da kuma wayar da kan al'umma idan aka samu wannan itirafin wato yarda da cewa su makarantu ne to kaga tallafi da ake basu na gwamnati zai dawo daukan nauyin malamai zai dawo da kuma dukkan bukatu da ake bukata na tsangaya idan kuma haka ya faru to wannan zai sa idan mutum ya yi karatun tsangaya ya gama za a dauki satifiket a bashi a ce mahaddaci ne da riwaya kaza wani ya kware a riwaya kaza ko kuma ya karanta hadisi kaza ko kuma ƙwararre ne a bangaren tafsiri ko ƙwararre ne a ɓangaren geography da sauransu wannan kuma zai ba da dama na a ɗauke shi aiki tunda yanzu yana da satifiket. shawara ta gaba shine a ba wa waɗannan malaman tsangaya da makarantar tsangaya taron bita ko kuma workshop ko semina na yadda za su inganta harkokin wannan makaranta sannan yana da kyau gwamnati ta yi kokari ta kafa wata cibiya ta musamman wanda za ta rinka lura da harkokin tsangaya inda zai zamana wato akwai cibiyar da za ta rinka lura da su kuma ana tabbatar da cewa komai ana yin sa bai daya na gaba shine a tabbatar da cewa an saka su a cikin tsarin national policy on education wanda a ciki suna da curriculum su suna da adadin shekaru da za a yi sannan abu na gaba a yi ƙoƙari a saka musu koyon sana'a a ciki ɗaliban tsangaya da dama daga cikinsu manya-manyan hulunan da ministoci da shugabannin ƙasa suke sawa ɗaliban tsangaya ne suke yin su inda za su samu tallafi su samu ƙwarewa da kuma hanya da ta dace to wallahi za a magance bara da kuma sauran matsaloli da ake fuskanta amma wani zai iya cewa to yanzu ta yaya za a yi gwamnati ta iya ɗaukar nauyin makarantun tsangaya gaba ɗaya wanda wannan kuma da gaske zai yi wahala to a nan misali akwai misalin da gwamnatin jihar yobe take ɗabbakawa wato ƙarƙashin shugaba his excellency honorable mai malabuni inda aka ɗauki rekod na kowace makarantar tsangaya sunanta sunan malaminta adadin ɗalibai za a ɗauki waɗansu samfur wanda za a fara da su idan aka yi nasara a ciki to a hankali a hankali sai a tsallaka zuwa ga sauran domin a ga tabbacin cewa makarantun tsangaya an sabunta su domin su ci gaba da bada ilimi na bai ɗaya kamar yadda ya kamata a karo na gaba za mu yi bayanin shawara ga iyaye su ma mu ga wace shawara ya kamata a basu domin inganta harkokin tsangaya. wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh